muke karanta wannan littafi na muktasar jami'ar ulum wal hikam yau za mu tashi darasi na 32 muna uku ga watan biyu safar kenan shekara ta 1443 wanda ya dace da 11 ga watan tara miladiya 2021 in ba manta ba darasi da ya gabata muna karatu a hadisi na azamin wal ashirin hadisi na 28 shine hadisin irbab dan tariya Allah ya kara masa ita wanda yake bada labari ce wa adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ne mana wa'azi wajilat minha alqulub yace mau'izatan baligha wa'azi wanda yake cike da balaga wajilat minha alqulub wanda zukata suka wato firgita ko suka raurawa da wannan wa'azi wa zarafat minha aluyun idanuwa suka zubar da hawaye fa qulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mu'izatu muwadda kamar kana mana wa'azi na ban kwana fa ausina kai mana wasiya qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla ne muku wasiya da tsoron Allah mai girma da buwaya wa sam'i wa ta'a da kuma ji da biyayya ga shugabannin wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an shugabantar muku bawa wa innahu man ya'ish minkum lalle wanda yi tsaurai a cikin ku fatayar filafan katira da sannu zai ga tabani mai yawa fa’alaikun bi sunnati na hore ku da bin sunnata wa sunnatin kulafa a rashidinar mahadiyina da sunnar halifofi na shiryayyu ababen shiryarwa abu alaiha bin nawajin ku rike su da fikarku wa iyakun kuma ina gargada ku wa muhdasatil umur ku nisanci kagagun al'amura a cikin addini fa inna kulla bid'atin dalala don dukkan bid'a bata ce wannan hadisi da Imam Abu Dawuda da Tirmidhi karwaito Imam At-Tirmidhi yace hadithun hasanun sahi al-Imam Ibn Rajab Allah ya masa rahama da yake sharhin wannan hadisi shine yake cewa wa qawluhum fadin sahabbai Allah ya kara musu yadda ka annaha mau'izatu muwaddi' wannan wa'azi kamar wa'azi ne na mai ban kwana fa ausina suka ce ayi mana wasiya malai ce yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wa sallama qad ablaga fi tilka al-maw'ida lalle wannan yana nuna cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama qad ablaga ya kai matuka fi tilka al wannan wa'azi malam lam yubliq fi ghayriha wato irin yadda bai kai matuka wajen wa'azi ba a wa'azuzzuka da suka gabata fali zalika don haka ne ma fahimu tambai suka fahimcewa ha annaha su muwadda wa'azi ne na wanda yake ban kwana fa muwadda ya yastafi mala ya yastafi ghayruhu domin mai ban kwana yana kaiwa matuka yana kura abin da wani baya kurewa fil wasai wajen magana da wajen aiki walidhalika dan haka ne ma amara nabi sallallahu a Salama an yusalli salata wani da yazo yake neman wato wasiya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai ma yake Allah yake da shi kai sallah irin sallar mai ban fara mana duk lokacin da ka yi sallah kai sallah kamar cewa ita ce sallar ka ta karshe ba za ka kuma yin wata sallah ba kaga lalle zaka tsaya ka yi ta da kyau li'annahu saboda istashara annahu muwadda bi salati duk wanda yake jin cewa sallar da yake ta karshe ce ta ban kwana atqanaha zai kyautata ta ala akmali wujuhiha bisa mafi kyawun fuska wala rubbama kana qad waqa'a min sallallahu ta'ridun fi tilka al-khutbati bit-tawdi' yace watakila ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wa'azi kamar yayi tsokaci kamar yayi nuni na ban kwana ne a ciki shi ya sa ma sahabbai suka fahimci cewa kamar wa'azi ne na maimakon kwana kama an arada bidalika fi khutbatihi fi ta wada kama yadda lokacin da ya hudu ba hajjin ban kwana ya yi nuni ko ya yi jirwaye a cikin sa domin yana cewa a cikin ba da kuma lokacin da ke ta sahabbai a fi koyi da shi aikin hajji yace la'alli la ba ba'da ami hada watakila ba dole mu kuma haduwa ba bayan wannan shekara kaga akwai jirwaye akwai nuni cewa watakila ban kwana yake wa kaunuhum fa'utina da zabai suka ce ya ma'aikin Allah kai mana wasiya ya nuna abin da suke nibi wasiyatan jami'atan kafiya mana yi musu wasiya jami'a gamammiya kafiya wacce za ta isar musu fa innahum domin su lamma fahimu annahum wadda da suka fahimcewa ban kwana yake musu istautuhu wasiyata wasiyatan yanfa'uhum mutamassiku biha ba'dahu sai suka yi ma'aikin Allah yayi mutu wasiya wacce za ta yi amfani bayan ma'aikin Allah ma'ana bayan ya kuma zuwa ga Allah wa yakunu fiha kibayatan liman tamassaka biha kuma wannan wasiya ta zamo duk wanda ya rike ta ta ishe shi wa ta'adatan fi dunya wal akhirah ta zamo wato ah, wasiya ce wata zuwa da ya riko da ita